وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بحك يوم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركم مدونا مريتينا لتنين شابك ويقوتنا رمضان أشيكرة تدبو إيدة تريه دودة أربعين دشدة هجرة من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوا مدينة وان دي دي دي شابك ويقوتنا قفوة أشيكرة تدبو بيدة عشرين دبير ميلادية daga wannan masallaci mai albarka na Usman ibn Affan wanda ke unguwar Husaytu a cikin birnin Abuja in ba manta ba a darasin mu na jiya mun cike da ƙarshen aya ta 157 wato fadin Allah madaukakin sarki ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun da haka yau zamu tashi farkon aya ta 158 fadin Allah madaukakin sarki inna safa wal marwata min sha'irillah kuma wannan shine darasin mu na bakwai a wannan shekara mai Allah ya ce na 17 na a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna safa wal marwata min sha'irillah فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم Allah madaukakin sarki ce inna safa lallai hakika dutsen safa wal marwa lallai hakika dutsen marwa waɗannan duwatsu ne guda biyu tagwaye wanda suke gefen ɗakin ka'aba wanda su ne duwatsun da nana hajara mahaifiyar annabi ismail alaihi salatu ta yi ta hawa tana sauka don ta hango wanda zai taimaka mata da ruwa a lokacin da ɗanta yake jin kishirwa da annabi ibrahim ya zo ya aje nana hajara da ɗanta ismail ya bar musu ɗan ruwa kaɗan kuma ya bar musu abinci sai ruwan ya ƙare to da ruwan ya kare sai Isma'il ya fara shure-shure saboda kishirwa kamar zai mutu to shine mahaifiyarsa na na Hajara a wannan lokaci wanda shi yana inda Ka'aba take sai ta tafi dan neman ruwa to da ta tafi shine sai ta tafi a guje sai ta hau dutsen safa tana leke ko za ta hango wani ya kawo mata agaji ya taimaka mata da ruwa saboda kada ɗanta ya mutu da kishirwa da bata ga kowa akan dutsen safa ba sai ta sako ta tafi marwa nan ma bata ga kowa ba ta sake dawowa ta tafi safa sai da ta yi sau bakwai wannan shine asalin sa'ayi waɗannan duwatsu guda biyu ubangiji maɗaukakin sarki ya ce lallai min sha'airillah suna daga cikin alamomin addinin Allah ma'ana suna daga cikin abubuwan da ake kai kawo a tsakaninsu a lokacin aikin hajji me yasa Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan dalilai ne guda biyu dalili na farko a baya annabi Ibrahim ya yi roƙo ya ce wa arina manasikana Allah ka nuna mana yadda ibadar aikin hajjin mu za ta kasance kuma Allah ya nuna masa to dan a dada fito da abun fili dalla-dalla shine aka fara nuna abubuwa na aikin haji daga ciki akwai as-sa'yu bainas safa wal marwa kai kawo tsakanin dutsen safa da marwa to sannan me yasa aka fara da maganar safa da marwa saboda akwai wata matsala a ƙarƙashin wannan kafin bayyanar musulunci mutanen makka suna aikin haji amma irin na jahiliya to a lokacin za ka ga ko ina da ina akwai gumaka a makka ita kanta ka'abar cikinta gumaka ne wajenta ma gumaka ne to hatta dutsen safa da marwa mutanen makka sai da suka zo suka kafa manya-manyan gumaka a kansu gunki ɗaya akan dutsen safa gunki ɗaya akan dutsen marwa gunkin da ke kan dutsen safa ana ce da shi isaf gunkin da ke kan marwa ana kiransa da suna na'ila shine abu talib yake faɗa a cikin mawaƙa salamiya ya ce wa haisu yunikul ash'aruna rikabahun lama fadastiyuli min asafin wa na'ila su mutanen jahiliya idan suka je yin ɗawafi ko sa'ayi tsakanin dutsen safa da marwa suna yin sa'ayin ne ga waɗannan gumaka wanda ya hau marwa to yana nufin ya je wajen gunkin na'ila wanda ya hau safa yana nufin ya je wajen gunkin afa to shine lokacin da addinin musulunci ya zo sai musulmi suke ganin to ai bai kamata a rinka sa ayi ba tunda akwai gumaka a wajen kuma asalin mutanen jahiliya suna bauta musu to shine Allah madaukakin sarki zai gyara wannan fahimta cewa a'a dan wasu suna shirka baya hana ka kai kuma ka bauta wa Allah a wajen da tauhidi in dai Allah ya yi umarni da ayi wannan aiki na bauta an gane ko domin ita kanta ka'aba din ai a farkon al'amari musulmi suna zuwa suna tawafi ga Allah su kuma kafirai suna yin tawafi ga gumaka musulmi a talbiyar su suna labbaika Allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak suna korewa Allah shirka amma su kuma kafirai a nasu tawafin ta su talbiyar a ciki akwai shirka sai su ce labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak illa sharikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak ma'ana su a cikin talbiyar su akwai shirka suna hada Allah da gumaka amma a talbiyar musulmi babu shirka kadai ta Allah ne da tauhidi shine Imam Sha'abi yace kana isafu isafu ya kasance ala safa akan dutsen safa isafu din kamar yadda na faɗa sunan gunki ne wa kanat na'ilatu shi kuma gunkin na'ila ya kasance alal marwa akan dutsen marwa wa kanu huma dan haka idan sun je yin sa'ayi suna taba su fataharraju ba'da al-islam min at-tawaf bainahuma shi yasa da musulunci yazo sai suke ganin kamar bai dace ba a je a ci gaba da yin sa'ayi bainas safa wal marwa a yayin aikin haji fa nazalat hadhihi al-aya sakamakon haka ne sai wannan aya ta sauka inna safa wal marwa min sha'irillah ku sani dutsen safa da dutsen marwa na daga cikin ibadojin aikin haji na Allah ba su da alaka da shirka shirkar jingina musu aka yi shirkar sabuwa ce shigowa ta yi amma ba 'yar asali ba ce ba an gane ko to da wannan ne malamai suke cewa abu in asalinsa tauhidi ne shirka ta shigo abin da ake yi shine sai a cire shirkar a mai da shi asalinsa amma idan asali shirka ce to tauhidi baya zuwa wajen yanzu wajen da asali bautar gumaka ake yi to idan musulunci ya zo yana hana aje wajen koda da sunan ziyara domin wani sahabi ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace nayi bakance lokacin jahiliya ma'ana kafin musulunta cewa zan je waje kaza zan je waje kaza yanzu kuma gashi na musulunta shin zan iya cika wannan bakancen sai annabi yace a wajen akwai wani gunki ne a tarihi da ake bauta masa yace a'a a wajen akwai wani abu da ake yi na bukukuwan maguzanci kafin zuwa musulunci aka ce a sai annabi ya ce cika bakancanka ashe kenan da a ce a wajen akwai wani biki na kafirci ko wasu gumaka da da ake bautawa to musulunci ba zai yadda je ba saboda zuwa irin waɗannan wajen tunowa da mutane baya yake yi sai ya tuna musu da bautar gumaka abinda za ka ga har yanzu a kano ana yi idan lokacin takutaha ya zo takutaha shi ne lokutan maulidi ko mutane sukan je su hau dala su hau goron dutse wanda asalin dutsen dala da dutsen goron dutse a kano gumaka ne a kai da ka inda a ce akwai shari'ar musulunci ba za a bari a rinka wannan ba domin wannan zai mai da mutane baya zai tuna musu abin da iyayensu da kakanninsu suke a da na bautar gumaka Amma kai wasa ba sai kaga sun sake yin wani gunkin sun sake ajewa to wannan shine to sannan lafazin as-safa wasu malamai suka ce farin dutse shi ake cewa safa wasu malaman suka ce a'a ba farin dutse ba dutse mai tsuro shine as-safa to haka nan lafazin almarwa wasu suka ce farin bakin dutse ake nufi marwa wasu suka ce a'a dutse mai tsuro ake nufi marwa to koma dai menene kalmar safa suna ne daga cikin sunan duwatsu ko sunan da ake gaya wa duwatsu a larabci tare da kuma akwai wani keɓantaccen dutse da kuma ake kiransa da safa ɗin amma asalin kalmar safa tana nufin kowane irin dutse an gane ko domin Allah subhanahu ya faɗa eh, a ayar allazina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala azallahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun kamathali صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه ma'ana mutumin da yake yin sadaka ko kyauta kuma ya bi ta da gori to kamar mutum ne wanda ya zo ya yi eh, shanya a kan dutse sai iska ta zo ta share shi ba abin da za ta bar masa to da ka kalmar safwan ko kalmar safa ana dai nufin mulmulallen dutse ba dutse irin dala ko goron dutse ba wannan tarin kasa ne a'a mulmulallen dutse irin wannan dutsen na abuja to shi ake kira da asfafa a larabci haka nan ma almarwa sannan Allah ya ce min sha'irin la kalmar sha'ir jam'i ne na sha'ira in aka ce sha'ira bi ma'ana alama to yana daga cikin alamomi na ibadoji da Allah ya shar'anta wa bayi a wajen aikin haji samuwar dutsen safa da samuwar dutsen marwa alama ce da take nuna maka yadda za ka yi sa'ayi ka fara da safa ka kare a marwa ne Allah madaukin sarki ce zalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub wal budna ja'alnaha lakum min sha'air Allah fiha kai. to daka sha'air dai ana nufin alamat ubangiji ya ce faman hajjal baita duk wanda ya je yin aikin A awi ita mara ko yaje umara fala junaha alaihi an bihi ma. babu laifi yayi dawafi tsakanin safa da marwa to kalmar faman hajja asalin lafazin hajji a larabci yana nufin nufata alƙasdu to amma a shari'ar musulunci in aka ce hajji ana nufin ibada ta aikin hajji wacce take da ka'idoji da dokoki da sharuɗa da rukunai da wajibai da mustahabbai amma asalin ita kalmar hajja ɗin a larabci tana nufin nufi kamar yadda ita kuma kalmar umara a larabci tana nufin ziyara to amma idan a musulunci aka ce ya je umara ana nufin ya je maka don yin wata ibada ta musamman wacce shari'ar musulunci ta tanada amma inda a ce a ordinary larabci ne balarabe ya ce maka ita mara yana nufin ya tafi ziyara to da Allah ya ce faman hajjal baita wanda ya nufi ɗakin ka'aba da niyyar aikin hajji ta shari'a a wuki tamara ko ya nufi ɗakin ka'aba da niyyar umara. فلا جنا عليه ما أن tsawafa bihima babu laifi أن يطوف بهما باب لي da marwa to wannan malamai suka ce ya nuna sa'ayi ana kiransa da suna dawafi amma shi dawafi ba a kiransa da suna sa'ayi sa'ayi tsakanin safa da marwa kana iya kiransa da suna dawafi tsakanin safa da marwa domin gashi anan Allah yake fala junaha alaihi an tsawafa bihima a madadin an yas'a bainahuma to amma shi kuma dawafi wanda shine kewaye ɗakin ka'aba sau bakwai shi ba a ce masa sa'ayi shi sai dai a ce da shi dawafi an gane ko to a karkashin wannan ayar faman hajjal baita aw tamara fala junaha alayhi an yatawafa bi ba asali a shari'ar musulunci in an ce babu laifi kai kaza to ya nuna asalin yin ba wajibi bane haka ne ba ba wajibi bane domin abin da ba tilas bane shine kake cewa in baka yi ba ba laifi domin in tilas ne in ba ai ba ya zama ne da laifi to wannan ayar ta sanya wa wasu daga cikin hatta tabi'ai ƴaƴan sahabbai rikici na kasa gane matsayin sa'ayi tsakanin safa da marwa aikin haji shin wajibi ne ko ba wajibi bane shin mutum yana iya yin aikin haji ko umara babu sa'ayi a ciki tunda Allah ya ce fala junaha alayhi an yatawafa bihi ma babu laifi in yayi kenan kamar in bai in bai yi ba ba laifi to wannan shi yasa urwa dan zubair jikan saidina abubakar ne ɗan na asma bintu Abibakar bakar yayar na na aisha wanda asma'u ita ce babban yar saidina abubakar yarsa ta farko ta girma aisha da shekara goma ba uwarsa ɗaya da aisha ba to amma aisha ita take goya ƴaƴan asma'u ƴaƴan asma'u in sun girma gidan aisha ake kawo su yaye babban ɗan asma'u shine abdullahi bin zubair aisha ce ta yaye shi shine ake mata alkunya da ummu abdullahi to akwai urwa ɗan zubairu ƙaninsa shi ma a gidan annabi ya tashi a wajen na na aisha yaso da dama urwa yana yawan yi wa aisha tambayoyi imam auza'i ya ce mutum uku su suka fi kowa sanin hadisan aisha daga ciki akwai urwa ɗan zubairu Ɗan yar uwarta ne kuma shalelanta ne a gidanta ya tashi ba tambayar da yake jin nauyin ya mata to shine wata rana urwa ɗan zubairu ya tambayi aisha ya ce da ita ubangiji madaukakin sarki ya ce faman hajjal baita aw itamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima kenan sa'ayi tsakanin dutsen safa da marwa aikin haji ko umara ba wajibi bane qalat yace sai ta ce qultu nace da ita ara'aiti قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت أو يتمرد فلا جناح عليه أن يطوف بهما يتي قلت سينتي فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بهما urwa ya ce na rantse a gaban aisha na ce ni fa ina ganin wallahi in mutum ya aikin hajji ko umara da yi sa a yi tsakanin safa da marwa ba bai yi laifi ba faƙalar aisha ta sai aisha ta ce bi isa makulta tur da wannan magana da ka faɗa mana ba daidai ba ne haka yabna ukti ya kai ɗan yar uwata ha law kanat alama awwaltaha alaihi inda ayar abin da kake nufi take nufi fassarar da kai mata da daidai ne to ba haka Allah zai ce ba kanar da sai dai ya ce fala junaha alaihi Allah ya dawwafa bihima ba ai ya dawwafa bihima ba to kaga urwa dan zubairu balarabe ne dan asali ciki da waje uwa da uba amma ya kasa fahimta wata aya ta qur'ani sai da yake neman tambaya to kaga wannan yake nuna maka qur'ani har larabawa ya gagara ko dan balarabe jikan balarabe balaraban asalin dangi yana bukatar sai an masa sharhin wasu ayoyin a Kur'ani ba zai iya fahimtar su ba in dai kawai da tsantsabaran yare ne to ina kuma ga wanda yake baki ɗan baka da ce shi ba zai fahimci ƙur'ani ba shi yana da larabcin da zai iya gamsar da shi ya fahimci ƙur'ani baya bukatar bayanin annabi baya bukatar wani sharhi na wani sahabi babu wanda zai wannan ƙarya yake kowa ya shi ɗaya daga cikin sahabbai fa adi na hatim yake ba da labari yace lokacin da aya ta sauka wa kulu wa shrabu hatta bayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr Allah yake ku ta cin abincin ku ku ta shan abincin ku da daddare in kuna sahur har sai al-fajr ya keto to amma sai Allah ya wani zaurancan magana sai yace har bakin zare ya bayyana daga farin zare wanda kalmar bakin zare da farin zare ta rikitar da yawa daga cikin sahabbai kuma larabawa ne adi yace da wannan ayar ta sauka sai na je kasuwa na sai igiyoyi guda biyu da baibai ɗaya fari ɗaya baki kawai na zo na sassa a ƙarƙashin fulona, na na ta cin abinci da daddare sai na ci abinci na ci abinci sai in fito da igiyoyi na guda biyu in ga yaushe ne bakar za ta mai da farar fara ya ce da haka haske da gari ya waye rana ta fito ban daina cin abinci ba sai hankali na ya tashi sai na ɗauki igiyoyi na na tafi wajen annabi na ce aya ta ce mai ta cin abinci har sai farin zare yarin jayi bakin zare to gashi na yi ta ci har rana ta yi farin zaren bai rinjaye bikin zaren ba sai annabi ya dariya yake ba haka ake nufi ba ana nufin haske alfijir ya kori duhun dare hasken safiya ya kori duhun dare to da zarar haka ta fara faruwa ma'ana alfijir ya ceto to sai a dakatar da cin abinci to da Allah ya fahimci sahabbai suna neman karin bayani larabcin su ba zai ishe su su fahimci Qur'ani ba wanda kuma daman ya san da hakan yayi haka ne dan su gane sai cika ayar yace minal fajr asali ta sauka wa kulu washrabu hatta yaka bayyana al-khayt al-abyad min al-khayt sai ta tsaya haka da da aka gwada su aka tabbatar sun fahimta Larabcinsu bai isa su fahimci qur'ani ba sai an musu sharhi sai Allah madaukakin sarki ya cika bayanin sannan kuma suka rinka komowa wajen annabi duk wani abu sai sun yi tambaya sai a yi musu bayani to da haka dai qur'ani ba zai taba fayyatuwa ba sai me sai da bayanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar maka da qur'ani dan tayi mutane bayani to shine Aisha ta ce masa kai dan yar uwata fahimtar ka ba daidai bace kuskure ce inda abin da kake nufi ayat take nufi to da ba haka za ta ce ba a madadin ta ce fala junaha alaihima fala junaha alaihi an yatsawafa bihi ma da sai a ƙara lamun sai a ce fala junaha alaihi Allah yatsawafa bihi ma to inda an ƙara lamun to sai a fahimci cewa yi tsakanin dutsen safa da marwa kenan ba wajibi bane a aikin haji wanda ya ga dama yayi wanda ya ga dama ba sai yayi ba haka ma umara to amma ayar har yanzu abin da take nunawa ku daina jin damuwa dan za ku yi sa'ayi tsakanin dutsen safa da marwa ko da a ce a da lokacin jahiliya akwai gumaka a wajen ku yanzu ba gumakan kuke bautawa ba Allah kuke bautawa da haka ba ku da damuwa ba ku da matsala Shi ne ma'anar fala a nan, ba matsala ba wai ba tilas ba ne ba to shi yasa zamu ga aikin hajjin Annabi da umarsa duk yi sa'ayi tsakanin dutsen Safa da Marwa imamu al-Imam Ibn Kathir yace wa fi sahihi Muslim min hadisi Jabir ibn Tawi ya zo a cikin sahihi Muslim daga hadisin Jabir hadisi mai tsawo na yadda annabi ya koyar da aikin haji Jabiru ya ce anna Rasulallah sallallahu alaihi wasallam hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lamma faraga min tawafihi bil baiti bayan ya gama tawafinsa da Ka'aba ma'ana ya gama tawafi to shine ada ilar rukuni sai ya dawo daidai inda dutsen hajar al-aswad yake fastalamahu sai ya sumbance shi thumma kharaja min babi safa sai ya fita daga wata kofa da ake kira da babu safa wa huwa yaqulu yana mai cewa inna safa wal marwata min sha'irillah to haka ake so duk wanda je aikin haji ko umara bayan ka gama tawafi in zai yi ka iya zuwa ka taba dutsen hajarul aswad taba in ba zai yi ba daga nan nuna shi kawai sai ka wuce ko ba sai ka taba ba kai sai ka wuce sai ka je babu safa inda daga nan ne ake tafiya aje a hau dutsen safa kuma lokacin da zaka tafi wannan ayar zaka ke karantawa inna safa wal marwata min sha'irillah kuma kala sannan manzo Allah yace bayan ya hau dutsen safa din sai yace abda'u bima bada Allahu bihi zan fara da abin da Allah ya fara da shi a ambato shine dutsen safa duk mutumin da zai yi sa'ayi tsakanin dutsen safa da marwa to da safa ake farawa a kare kuma da marwa to shine manzo Allah yace zamu fara da abin da Allah ya fara da shi a ambato shine dutsen safa da haka daga shi zamu fara sa'ayin mu وفي رواية النسائي أو رواية إمام النسائي ابدأوا بما بدأ الله به من ذا الله يقول كفارا ودا أبن دا الله يفارا دا شيء أو جنس أي شيء ندوس الصفا إمام أحمد يروي حديثي دا حبيبة بنت أبي تجرى قالت تشي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة na ga manzo Allah yana sa sa'ayi tsakanin dutsen Safa da dutsen Marwa wannan su baina yadaihi mutane sun sha gaban sa wasu suna daman sa wasu suna hagun sa ma'ana annabi shi ma cikin tawagan mutane yana yin sa'ayi wa huwa wara'ahum wasu suna gaba shi kuma yana baya wa huwa yas'a kuma yana sassarfa hatta ara rukbataihi tace har ina ganin cin gwiwoyin annabi min shiddati sa'ai saboda tsananin sassarfa ma'ana har hiraminsa yana budewa ana ganin gwiwoyinsa ya duru bihi izaruhu gyautansa yana budewa yana rufewa da shi wa huwa ya kulu yana cewa da mutane is'au ku yi sa'ayi fa inna Allah kataba alaikumus sa'aya domin Allah ya wajabta muku yin sa'ayi to kaga wannan hadisin ya tabbatar da cewa sa'ayi tsakanin dutsen Safa da Marwa rukuni ne daga cikin rukunnan aikin haji wasu malamai suka ce wajibi ne in an bar shi sai an yi yanka ibn kasir yace wasu dilla bi hadha alhadith ala anna as-sa'ya bayna safa wal marwa wal marwati rukunun mithl hajj malamai sun kafa hujja da wannan hadisi kan cewa sa'ayi tsakanin dutsen safa da marwa rukuni ne aikin haji wakila a wani kaulin an ce innahu wajibun laysa bi rukun wajibi ne ba rukuni ba fa in tarakahu amdan aw sahawan jabarahu bi dami idan mutum ya bar shi da gangan ko bisa ga mantuwa to sai yayi yanka wakila mustahabun a wani kaulin an ce mustahabi ne ibnu kasir yace wa sahihu amma zance mafi inganci annahu ruknun rukuni ne a wajibin ko wajibi ma'ana abinda dole in ka bashi sai ka yi yanka sadaka dai ubangiji yace fa man hajja albayta aw itamara fala junaha alayhi an yatawafa bihi ba ubangiji yace wa man tadawwa khairan duk wanda yayi kari na wani ayi alheri fa inna allaha shakirun alim to ya sani allah mai godiya ne kuma masani ne abinda ake nufi da wanda ya yi karin alheri ma'ana yayi sa'ayi na taɗawu'i ko ya yi ɗawafi na taɗawu'i ko ya yi umara ta taɗawu'i ko ya yi aikin hajji na taɗawu'i to idan aka ce abu na taɗawu'i ma'ana ba na wajibi ba ka gama na wajibi yanzu akwai mutumin da ya je aikin hajji na wajibi amma yanzu yana ta zuwa to aikin hajjin da kai na farko na wajibi shine wanda Allah ya wajabta ba yanzu duk wanda zaka je nafila ne akwai mutumin da ya taɓa yin umara a rayuwarsa to umarar da kai ta farko ita ce wajibi duk wacce za ka yi a nan gaba ta nafila ce akwai mutumin da ya je aikin hajji ko umra ya gama aikin hajin ko ya gama umrar amma yakan zo ka'aba ya yi dawafi ta wannan dawafin na nafila ne ana dawafi na nafila ana sa'ayi na nafila ana aikin hajji na nafila ana umra ta ta nafila shine Allah ya ce faman tadawwa man tadawwa khairan duk wanda yayi karin ibada dan neman lada bayan yayi tawfarilla to fa inna Allah shakirun alim Allah mai godiya ne kuma ya san abin da ka aikata ma'ana ba zai tauye masa komai na ladanka ba kamar a wajen azumi ne a nan gabacin Allah zai faɗa da ya magana a akan wajabcin azumi sai ya ce faman a khairan fa huwa khairul la wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun shi ma azumi ana ta tadawwi na ramadan ne farilla duk wani wanda ba na ramadan ba nafila ne ta tadawwi ne da haka ana ta in sallah ana ta in azumi ana ta in aikin hajji ko umra faman waman tatawwa khairan fa inna Allah shakirun alim ya Allah ya ce إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس Allah ce innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda lalle waɗanda suke ɓoye abin da muka saukar na bayanai da shari'a wasu malaman suka ce da yahudawa ake sun ɓoye abubuwa da yawa na littafin su na Attaura, kama daga sifar manzon Allah sallallahu alaihi kama daga hukunce-hukuncen da Attaura ta gaya musu cewa annabin ƙarshen zamani zai zo da su irin canja alƙibla wanda muka yi bayani a darussa biyu da suka shige a baya da abubuwa dai mabambanta da yawa to Allah madaukakin sarki yana kwankwasar hankal eh, su ne yana daɗa fallasa su da tona asirinsu da kuma faɗar mugun aikin da suka yi da kuma mugun sakamakon da yake su domin Allah madaukakin sarki ya gaya mana wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun lalle wasu daga cikin su suna boye gaskiya kuma alhalin sun santa to innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinat lalle waɗannan wanda suke boye abin da muka saukar na bayanai wal huda da shari'a min ba'di ma bayyanahu lin bayan mun riga mun yi bayanin sa ga mutane fil kitabi a cikin littafi to idan mun dauka yahudawa ake nufi alkitabu anan zai zama at-taura kamar yadda na ga mana wannan ka'idar a baya duk inda ake magana akan yahudawa sai aka ce alkitab to ana nufin littafin su yahudawa wanda shine Attaura. duk inda ake magana akan nasara sai aka ce alkitab to ana nufin littafin nasara wanda shine linjila duk inda ake magana akan musulmi sai aka ce alkitab to ana nufin littafin wanda shine alqur'ani duk wani annabi da ake magana akan sa in aka ce alkitab to ana nufin littafin sa ko littafin da aka aiko shi da shi zuwa ga al'ummarsa domin dukkanin littattafan ana iya kiransu da suna alkitab attaura kitabu ce linjila kitabu ne qur'ani kitabu ne duk wani littafi da Allah ya taɓa saukarwa ka iya kiransa da suna alkitab an gane ko waɗansu malaman sun ce wannan ayar ba kaɗai da yahudawa take ba ko da su ɗin za su shiga to amma duk wani wanda yake ɓoye gaskiya bayan ya santa yake boye bayanai na adalci bayan ya san su yake rufa-rufa musamman akan sha'anin addini to zai shiga ƙarƙashin wannan aya da haka mu kiyaye mu hattara wajibi ne duk abin da ka sani na addini in an tambaye ka kai bayanin sa yadda yake wa idza akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu ubangiji yace yi alkawari da duk wanda na bashi ilimi yayi bayani ga mutane kar ya boye amma duk wanda ya boye to abin da zai same shi kuma ba abu ne mai kyau ba da yi gudawa an yi alkawari da su duk abin da ke cikin attaura ku gaya wa mutane kar ku boye musu amma fa na bazu wara a zuhurihim wa sharabihi samanan qalila sai suka yi jifa da wannan dokar bayan su ma'ana suka ki aiki da ita wa sharabihi samanan qalila suka koma cinikin littafin Allah da kuɗi kankani duk abin da suka san ya dace da son zuciyarsu ba zai taɓa musu wata maslahar su ba wannan ba su da matsala sai su faɗa wa mutane amma duk abin da sun san in sun yi bayani zai ci karo da wata bukatar su ta yau da kullum to ko su canja ko su ki faɗa to ne Allah subhanahu wata'ala anan yake faɗar mummunan narko ga masu irin wannan da haka al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab sawa'an ba yahude ne kai ka boye gaskiya ba nasari ne kai ka boye gaskiya musulmi ne kai ka boye gaskiyar da take a cikin qur'ani ko cikin hadisan manzo Allah wannan ayat tana magana da kai ubangiji ce ula'ika irin waɗannan ya la'anuhumullahu su ne Allah yake tsine musu wa ya la'anuhumul la'inun kuma dukkan halitta mai tsinewa tana tsine musu halitta mai tsinewa za mu ji suwa ne ne a nan gaba an gane ko sai ubangiji ce illal ladina tabu sai dai wanda suka tuba wa aslahu suka gyara abin da suka bata wa bayyanu kuma suka zo suka yi bayanin abin da suka boye a da fa ula'ika to irin waɗannan atubu alaihim ubangiji ya ce su nake karɓar tubarsu wa ana tawwabur rahim kuma lalle ni ne mai karɓar tuba kuma ni ne mai rahama ibn kasir ya ce hadha wa'idun shadid wannan narko ne mai tsanani liman katama ma ja'at bihi rusulu ga duk wanda yake boye abin da manzanni suka zo da shi min ad-dilalat na daga dalilai albayyana mabayyana alal maqasid sahiha bisa ga kyakkyawan manufa wal huda da kuma shari'a annabi'u wacce take mai amfani lil qulubi ga zakata min ba'd ma bayyana Allah ta'ala li ibadihi bayan ubangiji ya riga ya bayyana ga bayinsa min kutubihi allati anzalaha ala rusulihi daga littattafansa wanda ya saukar ga sa to da ya ɗan uwa mai hattara. ba karamin nauyi ba ne akan duk wanda ya sani idan ya ɓoye sani shi yasa manzo Allah a hadisi yace man su ila an shay'in alimahu fakatamahu uljima yawmal qiyamati bil jamin min nar duk wanda aka yi masa tambaya akan abu ya sani sai ya boye to a ranar lahira za a yi masa linzami na wuta da wannan ilimin a jashi akai shi to kaga kenan ayar a zahiri tana nuna lallai ne duk abin da ka sani in an tambaye ka ka faɗa babu wani ƙa'idi. wannan shine zahirin aya to amma malamai suka ce maslaha tana iya sa wani lokaci wata maganar abatta ba za a yi ta ba wata maslaha tana sa wani lokaci wani ilimin a ɓoye shi ba za a faɗe shi ba saboda me suka ce saboda dalilai ɗayan biyu akwai ilimin da ba wajibi bane mutane su san shi da haka in ba ka gaya musu ba ba dole bane ba aya tana magana ne akan ilimin wajibi wanda dole ne mutane su sani to wannan ba a ɓoye musu shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ware wasu sahabbai ya gaya musu wasu ilimin maka yace kar ku faɗa amma ilimin ba ilimi ne wanda al'umma take bukatar sa ba misali Huzaifa ibn al-Yaman manzo Allah ya ware shi ya gaya masa sunayen waɗansu mutane yace kaga da wane da wane da da kake ganin mu tare da su munafikai ne kuma ƴan wuta ne irin yadda annabi ya nuna ƴan aljanna kuma ya faɗi ƴan wuta amma ƴan wutan sai yace kar a faɗa kar a faɗa domin shi wannan maslaha ba ta bukatuwa zuwa ga a faɗa yanzu wani idan ka zo ka ce dan wuta ne wani annabi ne ya gaya ma in baka kai wasa ba kuka rinka faɗa da shi da iyalansa sai wanda karfin ya kare sai wani ya kar wani to kaga wannan ba maslaha a ciki shi ɗan aljanna ana gaya masa dan ya farin ciki dan kuma ai koyi da aikinsa amma dan wuta gudun kar ai fitina ba sai an gaya masa ba kuma malamai suka ce hikimar kar a gaya masa domin inna rabbaka fa'alul lima yuri Allah ne yin abin da ya ga dama ne yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbitu Allah yakan goge wani abu ya canja da wani abu idan Allah ya ga dama gobe sai ya shirye shi kuma sai ya canja shi sai ya zama dan aljanna to idan da an ce dan wuta ne kuma kaga ai an yi barna kenan to Huzaifa da ya san waɗannan labaran kuma annabi ya ce masa kai ya faɗa Huzaifa bai gaya wa kowa ba amma shi yana ganin su to amma ana ganewa cewa wane yana cikin waɗannan idan ya mutu huzaifa baya zuwa gawa jana'iza umar ɗan khattab ya taɓa rufe huzaifa ya ce annabi ya keɓance ka ya gaya maka sunan 'yan wuta dan allah ka gaya min da ni a ciki huzaifa ya ce annabi ya ce min ka in faɗa ya ce dan allah na gama ka da allah ba zan gaya kowa ba iya ni kawai nake so in ji da nawa sunan a ciki ya ce babu kai amma kar ka sake tambaya ta wani dan ba zan sake faɗa ba to daga nan ne Umar sai ce hankali na ya kwanta to Umar sai ce lura duk lokacin da aka ce an yi mutuwa Umar baya saurin zuwa jana'iza sai ya tambaya Huzaifa ya je an ce iya eh, zo sai ya zo domin ya san mutumin baya ci dan su waɗanda suka kai wannan gejin har Allah ya gaya wa annabi cewa ƴan wuta ne to Allah ya ce wa annabi kare rinka musu sallah an san mutu wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi da da kamar Allah da kansa ya daina musu sallah irin waɗannan in an mutu in kaga annabi ya ki zuwa jana'iza to irin waɗannan mutanen ne suka mutu to da haka kaga wannan sunayen na munafikai wanda aka ce ɗan wuta ne ku zai fa ya boye ashe kenan akwai ilimin da ake iya boyewa to amma in ka lura kamar yadda malamai suka faɗa ai ba ilimi bane wanda ya damfaru da kai dole sai ka san shi ba ilimi bane wanda za a yi maka tambaya ko hisabi a kansa ba wani wanda zai mutu a lahira Allah ya tambaye shi a kabarinsa munafukai nawa ka sani a garinku yan wuta nawa ka sani a garinku ba za a yi maka wannan tambayar ba to wannan kenan abu huraira yana faɗa ya ce hafistu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wi'a'aini na kiyaye jakunkuna guda biyu daga annabi na ilimi ya ce fa amma ahaduhuma ɗaya daga ciki faƙad basastuhu na watsa kowa ya ji hadisan tsarki hadisan sallah hadisan alwala duk abu huraira wanda ya sani ya faɗa ya ce wa ammal akaru amma ɗaya jakar falau basastuhu la kuti a hazal bal'u da zan faɗa sai an yanke wannan wuyan nawa to shi ma malamai suka ce irin wancan labarin ne na munafakai wani dan wuta ne wani dan wuta ne shi ma annabi ya gaya masa amma ya ce kar ka faɗa wa kowa kar ka faɗa kowa to amma sufaye masu ilimin hakika ko zindikai masu cewa kowa ya zama Allah sai su ce wai ai irin wannan ilimin ne annabi ya gaya wa sahabbai shi yasa wai ba su faɗa ba da haka su shi yasa shehunan su suna da wani ilimi na sirri sai a ɗaki suke faɗa to amma inda irin nakun ne ai da a yau an samu wani daga cikin sahabbai ya taɓa da'awar shi ma Allah ne irin yadda ku ake samu a cikin ku kuna wasu su ce Allah su alloli ne kaga ya nuna ƙarya ne ba irin wannan bane ba su da ka sai mai hattara duk ilimin da zai zama fitina a cikin al'umma kuma bai zama wajibi ta sani ba to ba dole sai an karantar da ita ba sai a jaba baki a yi shiru kuma malamai suka ce dalili na biyu da yake iya sa a ɓoye ilimi ba ɓoyewa ta duka ba ɓoyewa ta ɗan wani lokaci shine idan kwakwalwar mutum ba ta kai ya ɗauka ba kar a gaya masa a jira sai ya kai domin ko a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai dalibai na ƙasa akwai matsakaita akwai manyan dalibai yanzu kamar kai ne ka shiga ajin yan play group ka ce za ka karantar da su ilimin yan sakandare ba kai daidai ba ka saba ka'ida ilimi ba za su taɓa fahimtar ka ba in ba su zata ba sai su ce hauka kake yi ko kai kuma ka ce sun haukace dole sai an ɗaya an samu ɗaya zargi ɗaya kuma ba ɗaya a'a kayi abu ne wanda bai dace ba a inda bai dace ba da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yace sun nasu ala qadari uqulihim ku rinka karantar da mutane gwargwadon fahimtar su aturiduna ayyukan zaban Allah wa rasuluhu sai kuke a karyata Allah da manzo to da mu koyi matakai na ilimi da yadda ake bi wajen karantar da mutane ilimi akwai abubuwan da Allah bai gaya wa sahabbai ba a Madina a Makka sai da aka zo Madina saboda a Makka ba za su dauka ba kwakwalwarsu ba ta kai su fahimta ba tarbiyyar ɗan adam haka Allah ya yi shi yana farawa ne a hankali a hankali har ya kammala idan yau ka zo ka ce yaro jariri za ka ja shi a guje ku tafi ba zai tafi ba amma wata rana in kai haƙuri sai ka gan shi ya ruga a guje ya ɗauki wani ma to haka rayuwa take haka ɗabi'ar da Allah ya ɗabi'antar da ɗan adam take abin da yau bai iya ba gobe sai ya iya abin da gobe bai iya ba jibi sai ka ga ya iya to wannan shine abin da ake nufi ba wai ana nufin ilimin hakika ba kamar yadda wa'incan zindikan sufaye suke faɗa wanda hasha wa kalla ba zai taɓa yiwa ba a ce Allah ko annabin Allah ya zo da abin da ya shafi shirka wannan ba haka bane ba da haka dai Allah matsaukin sarki a nan yana nuna mana cewa lallai mu bayyanar da ilimi mu karantar da al'umma su fahimta mu wayan musu da kai don su san Allah don su san addininsu wannan amana ce da Allah ya tsorawa wa dukkanin wanda ya sanar da shi ilimi la tubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu ku yi wa mutane bayani kar ku koye musu to kaga kenan abin da zaka ji ana cewa shehunnan dariqa suna cewa a boye a boye kar a faɗa sun yi wasiya da boye sirri boye sirri kar a faɗa to abin magana abin tambaya shine shin wannan abin da ake cewa a boye din ba ilimi bane na wajibi in ilimi ne na wajibi to ya faɗin Allah innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati Abu Huraira lokacin da yake karantar da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya fara tsantsar tsangwama ake cewa kai komai ka bude baki sai ka ce annabi ya ce komai annabi ya ce yace wallahi ba dan ayoyi guda biyu ba a Qur'ani ba za ku taba jin baki na ba sai karanto wannan ayar ita ce ta farko innal ladzina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas sai karanto ta cikin ali imrana wa idza akhadha Allahu mithaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunahu to daga nan sai aka kyale shi aka san lalle yana da gaskiya yana da hujja to shine ubangiji yace illal ladzina tabu min ba'di zalika wa aflahu illal ladzina tabu wa aflahu wa bayyana to sai malamai suka ce karkashin wannan ayar za mu fahimci tuba tana da sharaɗi domin a nan da Allah zai faɗi tuba sai da ya sanya mata sharaɗi sai ce illal na tabu sai wanda suka tuba da kawai ka ce na tuba ya isar in kayi laifi to da Allah sai ya tsaya a haka amma sai ƙara sharuɗa sai ce wa aslahu kuma ya ce wa bayyana to sannan ya ce fa ula'ika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim laifi ya danganta idan yadda laifi ya kasance haka tubarsa take kasancewa akwai laifin da za yi daga kai sai Allah ba wanda ya sani to sharadin tuba a wannan laifin ba sai ka fito ka nuna ba sai ka tuba tsakaninka da Allah akwai laifin da ka yi shi a gaban mutane kowa ya san ka da laifin to sharadin tuban wannan laifin shi ma sai an yi shi a bayyane akwai laifin da da ka shi sai da kai wata barna to in za tuba kan ka tuba tuban ta karbu sai ka gyara barnar Shi ne ma'anar illal na tabu wa aslahu sai ka tuba kuma ka gyara misali da ka ce baka yadda da hadisai ba to yanzu tubanka sai ka dawo ka ce na yadda Allah na tuba sannan tubanka ya karbi amma da za ka ce na tuba ai baka ce ka yadda ba to sannan akwai waɗanda suka mummurta hadisan annabi suke musu fassara son zuciya daga bayan zai iya yiwa mutum ya tuba sharaɗin tuban sai ka dawo ka ƙaryata kanka a wannan fassarorin fassara za da ne ba daidai ba ce fassara za da ne ba daidai ba ce ko ma ayar ƙur'ani akwai laifin da ɗan adam kai wa ba Allah ba kaɗai ƙila kai masa shari ƙila kai masa ƙage ƙila kai masa ƙazafi ka ɓata masa suna to shi ma tuban bayan ka ce Allah na tuba sai kuma ka zo ka ce na ka yi haƙuri ka yafe ni kuma in ka faɗa mutane sun ji sai ka zo ka ce wannan maganar da na faɗa game da wani ƙarya nake masa to sannan ne tuban ka ya zama karɓaɓɓe a wajen Allah amma da yawan mutane ba sa fahimtar wannan musamman a yanzu muna zamanin siyasa sai mutum ya shiga gidan rediyo ya zazzage ka ya maka kaje ya maka kasafi ko ya shiga social media wai kuma sai ya zo gida wai ya baka hakuri irin abin da ba hauke yake cewa ka kwance mun zani a kasuwa kuma ka zo gida ka daura mu to sau da dama wani lokaci mutane sai su cije su ce ba haka ba sai a rinka ganin sun yi laifi ba su yi laifi ba daidai ne daidai ne haka sharaɗin tuba yake ba yadda za a yi ka zagi mutum a cikin mutane kuma ka zo gida ka bashi haƙuri kuma ka ce ka tuba a a ka'idar sai ka koma inda ka zage shi anan nan za ka bashi haƙuri iya mutanen da suka ji kuma su ji cewa ka karyata kanka da kanka to amma da yawa su ba sa so su karyata kansu da kansu su suna ganin suna da mutunci in suka fito suka karyata kansu mutane za su dauke su makareta to amma sun shiga mutuncin wani kuma sun masa shari su kuma shi kuma wannan bai da mutunci bai da haƙƙi to shi yasa zaka ga ba wai a musulunci ba ina kyautu san ko a dokar bature haka ne idan kai irin wannan ka bata wa mutum suna sai an ce ka je gidan rediyo ka sanar ka je jarida ka rubuta ka yi kaza ka yi kaza sai an sa maka condition sannan sai ka dawo kotu ta warware kesin shikenan sai a yadda ka tuba wannan ka'ida ce a musulunci haka take illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu ubangiji yace fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim talati innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim ulaika alaihim la'natullah wal malaikatu الجنات أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم الله يقول إن الذين كفروا للي وأن سك كافر شيء وماتوا كما سك مت وهم كفار سنا كافرين أولئك إرم وأنهم عليهم لعنة الله إنور ألا تثبت أكنسوا والملائكة تدين والملائكة والناس أجمعين دمتاني باكي to a can Allah ya ce ula'ika ya la'anuhum Allah sai ce wa ya la'anuhum la'in wa'incan su ne wanda Allah yake tsine musu masu tsinewa ma suke tsine musu to su waye masu tsinewar shine Allah anan ya fayyace su ne almala'ikatu wan nasu ajma'in mala'iku da mutane baki daya ma'ana duk wanda Allah ya tsine masa to mala'iku ma duka suna tsine masa domin su mala'iku masu yi ne da yin Allah in Allah yana so suna so in baya so ba sa so shi yasa manzo ce in Allah yana son bawa sai ya sa mala'iku su so shi in yana kin bawa sai ya sa mala'iku su ki shi to haka in Allah ya kine wa bawa mala'iku ma duk kine masa suke yi wanda mala'ikun nan Allah ne kadai ya san adadin su wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa to haka nan mutane to anan wasu malamai suka ce mutane da aka ce suna kinewa ana nufin muminai daga cikin su su ma muminai suna so ne da san Allah suna ki da kin Allah duk wanda Allah yake ki mumini ma yana kinsa duk wanda Allah yake so mumini ma yana son sa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika katabu fi qulubihim al iman wa ayyadahum bi ruhin min ubangiji yake ba zai taba yiwa ka samu mutanen da suka yi imani da Allah da ranar lahira imani na gaskiya kuma a ce suna kan wanda Allah baya son ba baya ruwa in dai kai muminin gaske ne to duk wanda Allah yake ki sai kaji kana kin sa hmm. in dai kai muminin gaske ne duk wanda Allah yake so sai kaji kana san sa wannan ɗabi'a ce saboda me saboda Allah ya riga ya yi tambarin imani a zukatan muminan kwarai daka duk abin da yake so suna so duk wanda baya so ba sa so to da wasu malamai suka ce kalmar annasa anan ana nufin almu'minin muminai kadai ubangiji ya ce salihin fiha za su dawoma a cikin wuta da wannan tsinuwar la an anhum al'azab da dai ba a saukaka musu azaba wala hum yunzarun kuma ba a jiran su ma'ana azabar za ta rinka ci babu kakkautawa babu tsayawa qala abul aliya da بن أنس anas أبو الآلية suka ربيع بن أنس وقتادة la'inun ويلأنهم اللائنون يعني تلأنهم الملائكة والمؤمنون da aka ce masu tsinewa suna tsine musu ana nufin mala'iku da kuma muminai sai ce wa qad jaa fil hadisi zo a hadisi anna alima malami yastaghfiru lahu kullu shai komai yana roƙa masa gafara Allah ma'ana mai karantar da mutane alkhairi to da halittun Allah su ne masa addu'a ta alkhairi manzala yace hatta al hitanu fil bahri hakki a cikin kogi su ne wa malamai addu'ar alkhairi wa jaa fi hadhihi al aya ibn kasir ce kuma yazo a cikin wannan aya anna katimal ilmi shi kuma mai koyi ilmi ya la'anhu Allah wal mala'ikatu wan nasu ajma'una Allah da mala'iku da mutane baki ɗaya suna tsine masa walla'inuna aidan kalmar la'inuna har ila yau ibn kasir ce wa kullu fasihin wa ajami duk wani mai magana da wanda baya magana cikin halittu malamai sun ce suna shiga ma karkashin alla'inuna yace in ma lisanil makali in mai magana ne da harshen magana au bil hali ko kuma da yanayi in wanda baya magana ne anna law na lahu aqalun abin nufi kuɗin dai yana da hankali wa yau malkiyama? to sannan kuma wannan abin zai ci gaba da kasancewa har zuwa ranar tashin alkiyama sannan ibnu kafir ce fa ulaika yatubu alaihim wa ana tawwabur rahim yace wa fi hadha dilalatun ala anna ad-da'iyata ila kufrin aw bid'a idza taba ila Allah taba Allah alaihi wannan aya tana nuna duk wanda yake kira zuwa ga kafirci ko yake kira zuwa ga bid'a in ya tuba Allah yana karɓar tubarsa amma da sharadi illal ladina tabu wa aslahu wa bayyana shi yasa za ku ga akwai da yawa fasto-fasto na kiristoci wanda suka tuba sai suka dawo suka zama masu wa'azi kuma na musulunci saboda cika wannan ka'ida wani fastan an je kauye kaza da shi an kiristantar da mutane an je kauye kaza da shi an mayar da mutane kiristoci daga musulunci to idan ya tuba hankalinsa ba zai taɓa kwanciya ba sai ya koma waɗannan ƙauyukan ya yi wa'azi ya tona asiri ya yi fallasa don ya wanke kansa wannan yana faruwa ni na san da yawa fasoci a Najeriya nan faso faso wanda suka yi irin wannan aikin na missionary mai da musulmi kirista suka shiga ƙauyuka suka batar da mutane wanda yanzu sun tuba kuma sun koma suna shiga wannan ƙauyukan suna sake wa'azi don su dawo da mutane to wannan shine cika sharaɗin tuba to haka nan na san yan boko haram da yawa da suka tuba suka dawo suna bi unguwa unguwa gari gari suna wa'azi suna ƙaryata kansu cewa abin da muka gaya muku ajiya din nan na cewa kaza da kaza kaza shine daidai to ta bayyana ba daidai bane kaza kaza wanda hakan ya sa yan boko haram din asalin sun dawo suna kashe irin waɗannan akwai da yawa daga cikin malamai yan boko haram wanda aka kashe a Maiduguri laifin su shine wannan su kuma alƙawarin da suka yi tunda da su aka yada aqidar tabarna a farko to kuma yanzu sai sun do sun tona mata asiri bisa ga ka'idar illal ladina tabu wa aslahu wa bayyana to da dai duk mutumin da ya yaka barna daga baya sai barna ta bayyana gare shi barna ce ya tuba to ba zai tsaya kawai ya ta istighfari a daki ba aiki ya same ka sai ta sake biyowa da baya kana hadawa da istighfari kuma kana hadawa da tonawa kanka da kanka asiri da kuma yi wa mutane bayanin abin da ta kai musu rufa rufa ko ka boye musu an gane ko to sannan a cikin wannan aya malamai sun tattauna akan matsalar tsinewa kafiri a ƙarshe Allah ya ce innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullah lalle waɗanda suka kafirta kuma suka mutu suna kafirai to tsinuwar Allah ta tabbata a kansu to a zahirin aya ya nuna kafiri ba a tsine masa sai in ya mutu akan ne kafirci in bai mutu ba ba a tsine masa in bai mutu ba sai dai a yi masa wa'azi a yi masa addu'a shari'a amma in ya tabbata ya mutu kafiri ne ya mutu to kana da damar ka tsine masa domin Allah ya ce innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffar wanda suka suka mutu suna kafare to ana iya tsine musu to shine ibn kafir yake cewa la khilafa fi la'ani la'anil kuffari babu sabani tsakanin malamai dangane da tsine wa musamman kafiran da suka mutu akan me kafirci sai ce wa qad kana umar ibn al-khattab radiyallahu anhu wa man ba'dahu min al-a'immati yal'anuna al-kafarata fil wa ghayrihi umar ɗan khattab da sauran shugabannin musulunci da suka biyo bayansa sun kasance suna tsinewa kafirai a wa'azuzzuka da kuma a cikin sallar alkunutu ibn kasir ya ce fa ammal kafirul muayyanu to amma akwai kafiri na keke da keke wanda an san shi shi abin da aya ta ce kafirai kalmar kafirai ba sunan yanka bane na wani sifa ce kana da damar ka ce Allah ka tsinewa wa kafirai an kai haka yi daidai domin abin da aya ta faɗa kenan to amma mu ɗauka ga wani kafuri sunansa John hmm. ka kama sunansa ka ce Allah tsine wa John da kama suna to anan ne malamai suke da saɓani shine abin da ake kira da la'anul muayyan tsine wa wani mutum specifically ayyananne ta hanyar kama sunansa wasu malamai suna ganin wannan bai halatta ba ibn kasir yace faqad zahaba jama'atun min al-ulama ila annahu la yul'anu da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa ba a kama sunan mutum keke da keke ko da kafuri ne a kira sunansa a tsine masa a'a amma ana yin kudin gora a ce duk kafuri Allah tsine mai to shi Allah a ciki ya san wani kafurin ne ya cancanci tsinuwar wanne ne bai cancanta ba domin cikin kafurai akwai wanda bai cancanci tsinuwa ba wanda bai cancanci tsinuwa ba shine wanda Allah ya kaddara masa ba zai mutu akan kafircin ba zai musulunta to kaga wanda zai musulunta ne naka naka tsine masa da kaga bai musulunta yanzu ba lokacin da Allah ya ɗiba masa na musulunci ne bai ba komai Allah yana yin sa ne da ka'ida da lokaci wani jiya kafuri ne amma yau ya musulunta shi yasa Allah yake da sahabbai ku ba a sannu ku ma fa da hakan take daga baya kuka canja kazalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum haka ka wa mutum gaggawa in yau kana ganin sa dan bid'a ne bai fahimci sunna ba kai ma kila shekara da bi da suka wuce bid'a kake yanzu ne ka fahimta kai ma inda an maka gaggawa kafin ka fahimta da baka ji daɗi ba to da haka shi yasa wasu malamai suka ce ba a kama suna keke da keke a cewa na Allah tsine mai a'a kafuri dai Allah ya tsine wa kafuri shi shi ya san wanda ya cancanci tsinuwa sai ya dauke ta ya ɗora a kansa ibn kasir yace li anna la nadari malamai suka ce domin bamu sani ba bima yakhtimu Allahu lahu me Allah zai cika mai da shi a karshen rayuwa shin zai musulunta ko ba zai musulunta ba wannan bamu sani ba da haka ba za mu kama sunan sa mutsi ne masa ba to amma mu sani ko kafiri ko musulmi duk wanda ya cuce ka kai a karan kanka yayi maka wani ta'addanci kana da damar ka tsine masa wannan ana magana ne akan wanda bai taba ka ba amma mu dauka ga wani daga cikin mutane ya zalunce ka ya cuce ka Kaji ba za ka iya haƙura ba kana da damar ka tsine masa la yuhibbu Allahu jihar bai bi su'i min al illa man zulima Allah ce ba na son a fito da mummunan magana sai dai ga wanda aka zalunta an gane ko to wannan matsayinsa kuma daban amma yanzu muna magana ne akan wanda bai taka maka ba bai faran maka ba amma kafiri ne bai taka maka ba bai faran maka ba amma ba musulmi ba ne. to wannan ba za ka kama sunansa ka tsine masa ba sai dai kai kudin goro amma wanda ya taka maka ya baran ma ko ya cuce ka ko da musulmi ne in ka ba za ka yafe ba tana da dama ka ce Allah ya isa Allah ya isa ai tsinuwa ce ita ma wannan da ba ibn kasir ya ce wa qala ta'ifatul fuqara wasu daga cikin malamai sun ce bal yajuzu la'anul kafir al mu'ayyan ya halatta asine wa kafiri tare da kama suna sai ya ce wa fit'i fatil ladhi kana yu'ta bihi sakran fayuhadduhu فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به فقال رسول fa'inna صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله ما لمن دسكي جنزاء يكام سونا ونكافري أقيني مسعى sun faɗi haka ne bisa ga ijtihadi amma ba su da dalili bal ma dalili akasin abin da suka aikata ne manzo Allah ya kama sunan wasu daga cikin kafirai bayan an yi yakin Uhud wanda suka kashe masa sahabbai suka kashe Hamza wannan yi wa annabi ciwo sai da ya koma yana kunutu yana kama sunayensu Allahumma la wana wana mutum biyar ya kama cikin sunan mutanen Makka sai aya ta sauka Allah yana ce masa laisa laka min al-amri shay karka sake al'amarin ba a hannunka yake ba karka sake kama sunan wani ka tsine masa duk da wannan tsinuwar da annabi yayi sai da ta ci su amma tare da haka sai Allah ya hana shi ya ce gaba kar ya sake Abdullahi dan Abu zai ce duk wanda annabi ya kama sunansa ya tsine masa sai da naga an kashe shi a yaki inuwar sai da ta ci su to amma tun daga nan annabi bai sake kama sunan wani ya tsine masa ba saboda Allah ya ce laisa laka min al'amr shay al'amarin su ba a hannunka yake ba a hannun Allah yake aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun in yaga dama sai ya ce musu in yaga dama kuma sai hukunta su domin dai lallai sun aikata zalunci to kaga wannan akasin abin da su malaman da suka ce za a tsinewa wani da suna suka faɗa domin annabi yayi ne an hana shi kaga yanzu abin bai zama hujja ba akasin sa shine hujja to sannan akwai wani sahabi da ya kasance yana yawan shaye-shaye ya je ya sha giya ya yi mankas a kawo shi a kawo shi gaban annabi a yi masa bulala a sake shi kuma kwana biyu ya sake sha wata rana da aka kawo shi bayan an masa bulala sai ɗaya daga cikin sahabbai yake kai ku Allah ya tsine ma sai manzo Allah ce kar ka sake tsine masa domin yana son Allah yana son manzon Allah a wani hadisin annabi yace la tu'in ash-shaytana ala akhi kar ka taimaki shaytan akan dan uwanka domin duk mutumin da ka tsine masa to yanzu shedan ya sake samun damar ya ja shi domin da baka tsine masa ba shedan ya iya jansa to ina ga yanzu ka tsine masa to yanzu shedan zai fi samun dama ne ya ja shi saboda tasirin wannan tsinuwar taka to da haka dai magana mafi inganci ba a tsinewa mutum ta hanyar ayyanawa da kama suna sai dai bisa ga ka'idojin da muka faɗa sai dai wanda ya zalunce ka sai kuma kafirin da yake cutar da musulunci umuman cutarsa ta bayyana amma in ba haka ba in za ka tsine wa mai laifi sai dai kai kudin goro ka ce Allah ya tsine wa makaryata ba ka kama sunan wani ba domin Allah ya ce kun manafta hilfa na da Allah a nasallahi alal kazini ko ka ce Allah ya tsine wa azzalimai an gane ko duk zalunci da azzalimi inan ne ne a wajen Allah amma kar ka kama suna wannan shine Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta mu tsaya nan saboda lokaci sai Allah ya kai mu gobe sai mu tsora daga inda muka tsaya wassalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh